Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makera da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 27 ga watan Oktoba na shekarar 2020. kafin guji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfili dan takarar Democrat Joe Biden ya zargi shugaban kasa cewa ya karaya a yaki da cutar virus yayin da shugaba Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a jihar da ake kira fagen daga. a jiya litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta sake yi wa kasashe kashedi cewa a daina saka siyasa a harkar annobar covid-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na kara ta'azzara kasar afirka da ke afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan oktoba kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaba da samun rikici a kasar kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa fasarin birnin abinci a najeriya ya isa birnin tarayya abuja inda ake kira wa gwamnati. Ya kamata gwamnati in aka kawo taimako su yi kokari su raba ma talakawa. Ba wa za a ajiye har wasu su lalace ba daga baya iri wani abun da ba zai faru ba. Haka kuma za a ji cewa wasan bai tsaya kan rumbunan gwamnati ba kaɗai. har da na kungiyoyin agaji a adamawa hatta silin din roba silin din mu wasu sun ciccire gulob na wuta ma ba a bari ba ofishin nan da yanzu aka in ka shiga babu abun da zaka gani sai faifofi da takardu su ne kawai suke zube a ƙasa kamar da an ci gari da yaki domin samun damar shiga sassan najeriya da ma jamhuriyar nijar don kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa a yau ma za mu jingina shirin tsaka mai wuya amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma Dan takarar Democrat Joe Biden yana zargin shugaban kasa cewa ya karaya a yaƙi da cutar COVID-19 yayin da shugaban kasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga. Donald Trump shine shugaba mafi gazawa wurin aiki, mutumin da bai san aiki ba amma ke kokarin jan ragamar kasar a cikin wannan annoba. In ji Biden a lokacin da yake jawabi ga tarin jama'a a Pennsylvania wani gangami da ya cikin gaggawa a kan hanyarsa da rana a jiya litinin sa'o'i kalilan kafin haka trump ya kira abokin karawarsa a zaben na ranar uku ga watan nuwamba da dan takara mai ban tausayi kana ya musanta cewa gwamnatinsa ta karaya a yaki da coronavirus kamar yadda kamfen din biden ke faɗi da yake jawabi ga manema labarai a filin saukan jirage na allentown kafin taron gangaminsa na farko a cikin gangami guda uku da ya yi a jiya litinin a pennsylvania da ake kwatantawa da filin daga trump ya ce biden shine ya karaya da rayuwa amurka dai tana da sama da mutum miliyan takwas da dubu ɗari shida da aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 adadin da ya haura kowace ƙasa a duniya kana mutum dubu ɗari biyu da ishirin da biyar ne suka mutu da cutar a jiya litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta sake yin kashedi ga kasashe cewa su daida saka siyasa a harkar covid-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara a jawabin da hukumar ta saba yi babban daraktar who tedros adhanom ghebreyesus ya ce a makon da ya gabata an ga karuwar kamuwa da covid-19 mafi muni tun lokacin ɓarkewar cutar galibin kasashen arewacin duniya na ganin karuwan kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsewar mutane a sashen kulawar gaggawa a turai da amurka tedros ya faɗa a cikin wannan lokaci cewa shugabanni da dama a duniya suna ba da muhimmanci wurin kimanta lamarin da kuma ɗaukar mataki kamar saka dokar hana zirga-zirga da yin aiki da ɗaukar karatu duka a gida da ma wasu matakan dakile yaɗuwar cutar tedros ya ce kasashe da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace amma ya ce kasashen da suke saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin masana kimiyya da likitoci ana yada rudani da yawan kamuwa da cutar da ma yawan mace-mace a jiya litinin kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft ta yi yunkurin tallatar da batun shiga tsakani da amurka ta yi a kwanan nan na sasanta dangantakar isra'ila da kasashen larabawa kada ta yi kira ga takwarorinta a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da su wa aikin amurka na shekara da shekaru da tabbatar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya baya su kuma amince da shawarar shugaba donald trump al'amura sun fara canzawa a yankin inji craft kamar yadda shugaban kasa ya faɗa an buɗe sabon babi a yankin ta yi nuni da yarjejeniyoyi da aka sanya hannu a fadar white house a ranar 15 ga watan satumba na kyautata dangantakar tsakanin isra'ila da kasashen larabawa na gulf guda biyu da suka hada da hadaddiyar daular larabawa da bahrain wannan yarjejeniyoyin su ne na farko da aka kulla tsakanin isra'ila da kasashen larabawa a cikin shekaru 25 a ranar juma'a trump ya sanar cewa amurka za ta fidda sudan a cikin jerin kasashe da suke tallafawa ayyukan ta'addanci bayan da gwamnatin wucin gadin kasar ta amince da biyan diya ga amurkawa da ayyukan ta'addanci ya da su da iyalansu kana ta kyautata dangantakanta da isra'ila in an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wawo shirin binan gwamnati ya isa birnin tarayya abuja inda har lamarin ya yi sanadiyar asarar rayuka kamar yadda za a ji a wannan rahoton da sale shehu ashaka ya haɗo mana zuwa yanzu an tabbatar da asarar rayuka a babbar wawar da aka yi a abuja a garin gagwalada inda mutane suka yi dafifi suka fasa rumbunan abinci da ya janyo turereniya da haddasa rasa rayuka da samun raunuka alhaji halilu auta basarake ne a yankin gwagwalada ya bugi jaki ya bugi teki ya kamata gwamnati in aka kawo taimako su yi kokari su raba ma talakawa ba wai za a ajiye har wasu su lalace ba daga baya iri wani abun da ba zai faru ba kuma wasu sun san cewa akwai abinci da aka adana a wajen to kaga shi ya sa wani abu yake faruwa kuma ana kira matasa ko da sun je kwasa abincin da su kiyaye wasu abubuwa wanda aka ajiye a wajen don wannan abu ya kai ga wasu an jima wasu ciwo da dama a wuraren wallahi. Gwamnatin birnin tarayya ta zayyana waɗanda suka fasa rumbunan da cewa masu aikata laifi ne don tuni ta kammala raba kayan tallafin coronavirus. Alhaji Abbas Idris shine shugaban hukumar agajin gaggawa na Abuja. An ka lura a gabana yanzu wannan report ne wanda muka muka rubuta an riga an gama shi an wallafa shi idan ba mu gama raba kayan nan ba ba za mu rubuta wannan report ba saboda haka ba mu da wani kaya da aka ajiye na tallafi na wannan wanda shugaban kasa ce a bayan lokacin da aka yi eh, lockdown ko kuma lokacin coronavirus duk waɗannan eh, maganganu ne kawai da ake suke burutu ce na mutane da suke faɗi Uh, in aka ce haka to me kai akwai tallafi da ake bayarwa na kayayyakin magunguna ne da aka je aka faffasa sto na magunguna ana kwashe kayayyaki akwai tallafi da aka ce a raba na babura da kekuna da sauransu da mutane suka saya suka ajiye nasu ko kuma suna so suna saidawa akwai tallafi da aka ce a bayar na kwanon rufi da sauransu to duk in ka duba za ka ga kawai kan cewa mutane ne waɗanda yake barayi kawai waɗanda ba su san zafin kansu ba kuma ƙasar su ce duk wani abin da ake kuma ana yi ne don saboda matasa don gobe ya kake iya gane talaka a wannan tsari talakan da ya zo da mota ya juya ta aka ɗora mishi kaya ya je ya sauke ya sake dawa ko talakan da ya zo da babur ya loda ya tafi da shi ko kuma talakan da ya zo da keke napep ya da ya tafi da shi su ne talakawan da aka ce a bada wannan tallafi in ka duba ka gani wasu fa daga wasu ƙauyuka suka yi lodin a suka cika trailer suka kamo hanya suka zo suka juya bayan trailer suka dinga dura wa'annan talakawa ne a yanzu dai akwai alamun gwamnati da sauran cibiyoyin adana abinci na abuja na sauyawa kayan abincin wajen zama don gudun masu warwaso sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To Allah ya kyauta a gai da Sale Shehu a shaka. To daga Abuja sai mu leƙa jihar Adamawa inda a can ma aka wawashe rumbunan gwamnati da ma na kungiyar agaji ta Red Cross. Sai dai rundunar 'yan sanda ta samu nasarar kame akalla mutum ɗari da ashirin. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Duk da dokar hana fita da gwamnatin jihar Adamawa ta kafa ko a wani litinin sai da aka kai farmakin wasosu a wasu ƙananan hukumomin jihar kamar Mayo Balwa inda baya ga gidan gona hakanan sakatare karamar hukumar ma bata tsira ba kamar yadda wannan mazaunin garin ya tabbatar min. an fasa fansikin na mabalo da ajiri na mabalo yanzu haka mutane suna ta riban kaya Tun fasa gidan kiwo da ya koyi gina fansikin fansikin nan da kuma akwai kayayyaki na wajen eh, akwai dama kayayyaki wanda ake tunanin cewa irin an kawo na tallafin manoma da za a ba musu bashi nan. Eh. eh to akwai wannan kayayyaki sosai dama an kawo tirela tirela an sauke. wasu wuraren da aka yi wa ta'adi har da rumbun ajiye kaki na hukumar kwastam da ma kuma ofishin kungiyar bada agaji ta red cross shu'aibu dauda da ke zama shugaban kungiyar agajin ta red cross a jihar adamawa ya ko min da faruwar wannan lamari yan bata gari sun aukawa ofishin eh, headquarter red cross na jihar adamawa wanda yake nan daura da asibiti eh, tarayya da ke nan yola wato fmc wayan nan bata gari dai malam ibrahim ba abun da suka rage a wannan ofishi baitin dakunan ajiyan kayayyakinmu da suke ciki wanda muke ajiyewa wanda ko da ko kwana da wasu mu masu amfani to sun fasa har da ofisoshinmu sun kwashe mana kwamfutocinmu da laptop laptop namu da duk wani abu dai mai amfani a wannan ofishi din hatta tebura file cabinet babu abin da aka bari a wannan ofishi mala ibrahim idan ban da rufin na kwano ita kadai aka bari mana a wannan ofishi wata abin da zai baka mamaki hatta silin din roba silin din mu wasu sun ciccire glob na wuta ma ba a bari ba wato barnan da ya kai barna ofishin nan dai yanzu aka kan shiga babu abun da zaka gani sai faifofi da takardu su ne kawai suke zube a ƙasa kamar da an ci gari da yaƙi. To sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa tuni har an soma cafke wasu da ke da hannu a wannan wasoson kayayyakin DSP Suleiman Yahanguroje jami'in hula da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce kawo yanzu an samu nasarar cafke sama da mutum ɗari da ashirin. To yanzu dai rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a kokarin da suke na dakile wannan fitina an samu nasarar shafke musum sama da dari da wani abu a kai yanzu haka da nake gaya maka sannan an yi nasarar kwato wasu kayayyakin wanda wasu suka sata daga rumfunan mutane da kuma rumfunan gwamnati. sannan kuma a ciki a akwai hadda traktoshi da kuma motoshi da kuma a kayan injinan ruwa da su har ila yau kuma muna nan muna gudanar da bincike domin dakile wannan abin daga yaduwa zuwa wasu sassan a jiya to yalla bai ko mutum nawa suka rasa rayukansu kuma ina ma batun cewa jami'an tsaro sun harbi wani matashi har lahira a jihar adamawa eh, har yanzu ba mu samu rahoton ko wani ya jikata ba amma tun da dai muna da jami'ai masu gudanar da bincike kuma riga an baza su an ba su umarni su gudanar da bincike da gaggawa idan har an gama bincike idan mun samu labarin ko wani guda za mu iya sanar da ku. koma da menene dai in yi magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Agai da Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ya dawo da ci gaban labarai. kasar afirka da take afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan oktoba kanan masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaban samun rikici jam'iyyun adawa sun sanar da su a zaben kana suka buƙaci magoya bayan su su bijirewa hukuma tarzomar ta haifar da damuwa a yankin afirka ta yamma kana ta tsayar da harkokin yawon bude ido cik a shekarar 2010 kasar ta fada a cikin tashin hankali bayan da shugaban kasar na wancan lokaci laurent gbagbo ya ki amincewa da nasara da alasani watara ya yi a kansa lamarin da ya tada yaƙi da ya sanadiyar kashe mutum akalla dubu uku tun daga lokacin kasar ta ga sauyi masu yawa a ƙarƙashin wa'adin mulkinsa sau biyu watara ya samar da bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauye a harkar tsaro da kyautata rayuwar mutanen ƙasar a maimakon ya ajiye mulki a wannan shekara watara ya kuma shiga takara a karo na uku ya hakikance cewa ya gama wa'adinsa na farko kafin aka fito da dokar da ta kayyade adadin wa'adin shugaban kasa a shekarar 2016 abokar adawansa sun kalubalance shi cewa wannan matakin ya saba wa doka christopher famunyo shine daraktan wata kungiya mai sa ido akan ci gaban demokradiyya a afirka ta yamma ya ce zaman lafiya a africos na da muhimmanci ga baki ɗayan afirka ta yamma it's an important hub for the coastline countries ya ce dandali ne mai muhimmanci ga kasashe da ke gabar teku da ma kasashen yankin sahel da suka dogara a kan tashoshin jirgin ruwan abuja domin aikewa da kayayyaki a don haka idan kodibar ta ci gaba ta samu bunƙasar tattalin arziki da daidaituwar siyasa zai tasiri akan sauran kasashen da ma 'ya'yanta A ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayarwa Taiwan makamai da suka hada da motocin sulke ɗari na tsaron gabar teku da kamfanin Boeing ya kira a wata harkar da za ta iya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku da saba'in a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin sanarwar na zuwa wuni guda ne bayan da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta amince da sayarwa taiwan wasu nau'ukan makamai da suka hada da na'urar gano da tantancewa da makamai masu linzami da atilari wanda baki ɗayansu za su ci dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas lamarin da ya sa china ta yi barazanar saka takunkumi akan wasu kamfanonin kera makamai na amurka tun da safiyar jiya litinin a beijing mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen china ya faɗa wa manema labarai cewa china za ta aza takunkumi akan wasu kamfanoni da suka hada da lockheed martin boeing defense da raytheon da wasu kamfanonin amurka cewa suna da hannu a matakin da washington ke ɗauka na sayarwa taiwan makamai labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokacin da zamu leƙa jihar filato inda shugabannin al'umma da ma na addinai ke kira ga matasa da su mayar da su kube. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton. Biyo bayan wawashe rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da kwashe wasu muhimman kayan aiki a ofisoshin gwamnatin jihar Plateau da wasu matasa suka yi. Shugabannin al'umma da na addinai na kan huduba wa matasan kansu rungumi ɗabi'u na gari kasancewar su ne shugabannin gobe. Matasan sun shafe kwanaki biyu suna ganowa da fasa duk wani wurin ajiyar kayan gwamnati da suka hada da kayan abinci da na gona har ma da kujeru da tebura da lalata muhimman takardu a ofisoshin gwamnatin jihar Filato. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista wato kan reshen jihar Filato Reverend Father Polycarp Lubo ya ce kamata ya yi matasan su ba gwamnati damar duba bukatun da suka gabatar mata. Abin muke so ga matasa shi ne tun su gwamnati sun tashi a siye game da abubuwan da ke faruwa su ya cancanta a ba ma gwamnati zarafi zona su don wani mataki zan su ɗauko ko da kai musulmi ne ko da krista ne ba wani ke firshi gida ke faruwa. Ba an kaba ma mutane nan ko Jos Saba an kama ne yan wanda suke bukata ne a jihar Plateau. To ya zo ya zama sata iyayen ma da suka tafiyar da yaran su su ma in yaran suka kawo ina akwai ya kamata a kwabe su ina suka fitar wa ina kuma duk musulmi ko duk krista da ya amince da fashin da yake dan ba daidai bane. Mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya ce dole sai an zauna da masu tada hankalin don samun masalaha. Abu na farko shine zauna mu fuskanci menene damuwan damuwanmu waɗanda suke neman waɗannan tashe-tashen hankali suna amfani da kabilanci ko kuma addini shine a zauna tare da su a yi magana mu fuskanci gwamnati da abu mai yiwuwa ta zahiri tunda ba za ka ɗauki hakkin wani ka ba wani ba abu na biyu shine abin da muka gada wurin iyaye da kakanni mun bashi yara suna son su fi karfin jama'a zaman banza shaye-shaye da sauransu shine abin da yanzu matasa suka fi ba da karfi a kai to saboda haka yanzu muna amfani da dama da muka samu ta tsarori na gwamnati daban-daban saboda yaranmu da mu kanmu da manya a koma ga noma da kuma ayyuka da ya shafi sana'an hannu saboda zaman banzan da ake yin nan shi yake kawo tashin hankali. A gefen gwamnati kuwa kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce jama'a su yi haƙuri da juna don samun mafita. Babban kira shine eh, wannan jihar kamu ce. kar mu yarda wani ya yaudare mu mu zo mu kona jihar kuma ba inda za mu tafi saboda haka bo ya hakuri da juna a yi hakuri da gwamnati a yi hakuri da juna. rundunar wazar da zaman lafiya ta special task force a jihar plateau ta ce ta kame mutane ɗari uku da suka fasa hukumar inganta harkokin noma a jihar suka kwashe taki da sauran kayayyakin noma za ta kuma kai su gaban hukumar da ke da alhakin yi musu hukunci masu nazari na bayyana cewar irin barnar da matasan suka yi zai ƙara durƙusar da harkokin tattalin arziki arzikin jihar Filato da tun can ta sha fama da rikice-rikice. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, masu sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin shafinmu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu leƙa jamhuriyar Nijar kafin mu sake komawa Najeriya. Inda wata sabuwar dambarwa ta ɓarke tsakanin ɓangarorin da ke rikicin shugabancin jam'iyyar Model Lumana a jamhuriyar Nijar. Bayan da ofishin ministan cikin gida ya bayyana taron da ɓangaren Umar Noma ya gudanar a watan jiya a matsayin halittacce duk wadda cewa wata kotun birnin mai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya wakilin muryar amurka a mai silan barma ya aiko mana da ƙarin bayani Wasikar wacce ke dauke da sa hannun maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu na matsayin wani matakin raba gardama a tsakanin bangarorin da ke hamayyar shugabancin wannan jam'iyya waɗanda kowanne daga cikinsu ya gudanar da nasa taron a garin Doso a ranar 21 ga watan Satumban 2020. Annafi amadu shine sakataren watsa labaran bangaren noma. Mu mun san da bisa ka'ida ne mun kai kongaren mu, bisa kardun lumana ne mun kai kongaren mu da sakamakon ga ya hoto mun shi dadi muna ma Allah godiya da ba mu bi karya eh, ba muna bisan ka'ida to sai dai uwar jam'iyyar ta model lumana wato biro politik national ta yi watsi da matakin na ofishin ministan cikin gida domin a cewar ta tuntuni kotu ta warware rikicin da ke tsakanin su da bangaren noma kamar yadda kakakin su lawali salisu ya bayyana a yayin taron gaugawar da suka kira abinda ta kowane ɗan ƙasa ta shahe shi a shayo a kowace yan ƙasa daban wanda decision ta justice ba ta shahe su ba tunda takardar da aka hido daga ministan cikin gida yau kalkashin sj na ministan cikin gida ya rattaba hannu da kanshi sun nuna mu ba ruwansu da kotu to don haka wato matsala ta numa mun riga mun kare ta. Uwar jam'iyyar da ke ikirarin ta kunshi kashi biyu daga cikin uku na wakilan jam'iyyar na ƙasa na zargin jam'iyyar PNDS tarayya da hannu a rikicin shugabancin da ya barke a tsakanin 'ya'yanta da nufin datse masu hanyar shiga zaɓe. Abokin adawa ma gwamnati ce da jam'iyya mai mulki ita ce PNDS tarayya. Gurin Muhammadu Isu na a hana jam'iyyar Modern FA ma na zaɓe muna musu albishirin da in ban mu shiga zaɓe ba to PNDS tarayya ma ba ta shiga zaɓe. To amma a cewar kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya asumani muhammadu babu kamshin gaskiya a wannan zargi jam'iyyar benin sariya tun da aka kafa ta zaɓe take tafiya kuma kullum aka yi zaɓe gaba take tafiya da aka ba mu jin tsoron kowace jam'iyya a ƙasar nijar mu ba mu jin tsoron zaɓe da kowa a cikin nijar sallah waɗannan mutane tun da sun ka fara adawa kullum koke suke da jam'iyyar benin sariya magana ta shahi minista ta cikin gida ba magana benin ba ce magana ƙasa ce. Maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu da na kira ta waya ya bayyana min cewa ba shi da damar magana domin yana cikin wani taro. rikicin shugabancin jam'iyyar model lumana ta tsohon firaminista hamma amadu bugo da ƙari ɗan takarar zaben shugaban ƙasa mai zuwa wani abu ne da ya samo asali bayan da uwar jam'iyya ta tsige shugaban riko umar noma mafari kenan aka garzaya kotu wanda kuma daga bisani aka bashi rashin gaskiya to amma takardar halaccin da ya samu daga ofishin ministan cikin gida wani abu ne da ya sake farfado da wannan dambarwa a yayin da ya rage watanni biyu kacal a je babban zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaiman barma idan muka koma najeriya kuwa ƙungiyoyin tallafa marayu da zawarawa da suka da matan da mazajen su suka rasu sun haɗa kai a inuwar kwamitin marayu na ƙungiyar izala ta jibwis wajen taron yaye matan da aka koya wa sana'o'i don samun dogaro da kai. Masu jawabi sun ce tallafawa matan ne zai ba su damar kulawa da marayu da hakan zai hana ta da kangararrun yara da kan zama 'yan ta'adda ko mashaya miyagun kwayoyi. Nasir Adamu kaya? gare ka. Kwamitin GBS a Abuja na kula da marayu da matan da mazansu suka rasu ya koya wa mata ɗari da ashirin sana'o'i daban-daban don samun dogaro da kai. Sunana Sale Muhammad Dan Agaji. Farko dai abin da dama muka shirya guda ɗari ne. Ama guda sittin, buhari guda arba'in. Koke-koke ta yawa har ya kai ga an samu ƙari an samu guda ɗari da ashirin. An gudanar da taron yayi matan a farkon makon nan inda matan suka nuna basirar su da abubuwan da suka koya kama daga man shafawa man gyaran jiki maganin sauro da sauransu an ware mata shida da suka fi sauran kwazo inda aka ba su kyautuka da yi musu fatan su koyar da wasu matan sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara marayu da ke gaban su sunana zainab haruna yanzu na je na auri wani ai ba ku da lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza ina son ma in tallafa wa ƴaƴana ya Allah mahaifin su bai da karfi zan samu idan ina sana'a ni ma zan cire in dan biya wa yara na kuɗin makaranta da sauransu dan wa'in su hidindimu dai haka sunana hawa ulawal ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne dan mutum ya mai da hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki ba zai san abun daga ba za ta haifar ba maybe ya fi haka kun san ce neman halak da wuya to sai mutum ya dage ya jajirce saboda akwai wuya kam dan wuya. Ɗaya daga manyan baki a taron Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi ya ba da kyautar naira dubu ɗari da tamanin ga mata shida mafiya kwazan. Muna kiran gwamnati da babban murya ta taimaka ma wa'annan bayi naka gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce a'a gwamnatin lokal local mu dai fatan mu kowaye dai a taimaka ma waɗannan bayan Allah marayu su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar 'ya'ya masu iyaye a rayu. Ita ma jami'ar wata kungiyar tallafawa marayu Hajiya Rukayatu Hussein ta ce babu bukatar tara makodan kuɗi kafin mutum ya shiga aikin tallafawa marayu da miskinai. Ba wai sai kana da shi da yawa ba ko kaɗan ne ka taimaka da shawarwari ba kana iya taimakawa. Ka ja mutum jikinka yana gani abin da ke shi ma taimako ne. To da irin wannan zai sa zawarawa ba su dinga suna faɗa irin su karuwanci su fi kasan waje ana wulakanta su suna barace-barace akan hanya duk wanda zai taimaka a irin wannan. Shugaban kwamiti Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ya bukaci gwamnati ta rika shigowa lamarin da akwai ɗimbin marayu da matan da mazan su suka rasu a Abuja. In aka ce yanzu duk mu zaura a Abuja mu karantar da su yanzu da za a ba mu hol ɗin gwamnati tarayya ba zai iya ɗauka su ba. Ni kai na ban san akwai irin wannan zaurawan Abuja ba sai da Allah ya shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu. In ka ce mu akwai marayu a Abuja ba zan taba yadda ba. Dan na ganin yaran kullum a mota ake kawo su makaranta makaranta a da asibiti sauransu ina tsammanin kowa wadatattu ne duka 'yan abuja sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kaɗan ne cikin 'yan mazauna abuja masu wahala iri na iri na su suka fi yawa abuja wani bai da abin da zai ce ne yau na safe yau bare na rana bare na yamma yana nan cikin abuja a yanzu akan gudanar da taron sau ɗaya shekara da akan ya sa kwamitin nazarin yin taron fiye da sau ɗaya nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida nasu, to da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma wannan karan a takaice. To Sarfila a takaice ɗan takarar Democrat Joe Biden ya zargi shugaban ƙasa cewa ya karaya a yaƙi da cutar coronavirus yayin da shugaban ƙasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban ƙasar martani a wani gagarumin yaƙin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira da fagen daga. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yi wa kasashe kashedi cewa a daina saka siyasa a harkar annobar COVID-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara. Kasar Amurka da ke Afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaɓen ranar 31 ga watan Oktoba. Kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaba da samun rikici a kasar. Masu sauraro. A nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mana jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama muna mika saƙon ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Malam Ali Ibrahim Gumel wanda Allah ya rasuwa a makon jiya unguwar Kawo da ke Kano. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin baba ku makeri da ya na gabatar da shirin da kuma tubahiro dido ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum